Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu a a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Lal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya a kasar Ghana. Aka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu muna ɗauke da gaishe-gaishen sallah kashi na biyu bayan labaran duniya. da sukar hukumomin Kenya a babban birnin kasar akan tilastawa wasu mutane barin matsugunansu da kuma rushe gidajen da hukumomin kasar suka ce ba a gina su bisa ka'ida ba. A watan da ya gabata, hukumomin Kenya sun rusa ɗaruruwan gidaje da ba su da lasisi a Kibera, ɗaya daga cikin unguwannin marasa galihu mafi girma a duniya don a samu damar gina sabbin hanyoyi. Dubban talakawa da ke birnin Nairobi yanzu sun rasa gidajensu. yanzu haka dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ta baba a kan wannan matakin ana kuma sa ran za a ƙara rushe wasu gine-ginen a kenya kuma ba kawai don ba a gina su bisa ƙa'ida ko kuma ba da damar haɓakar gari ba hukumar kula da gine-gine ta kenya ta ce gidaje 800 cikin 5,000 da aka duba a ƙasar suna tattare da matsala kuma dole ne a rushe su An kai hare-haren rokoki a birnin Kabul da safiyar yau Talata a lokacin da shugaba Ashraf Gani ke jawabin bikin babbar sallah a wata liyafa ta musamman da aka shirya a fadarsa. Akalla roka ɗaya ta dara kusa da fadar shugaban ƙasar. Mayakan ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun ce ba su suka kai hare-haren na Kabul ba. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake su biyar sun ɓoye a bayan masallacin Idga inda suka harba rokoki da yawa daga can zuwa sassan garin daban-daban. Wata majiyar jami'an tsaro ta tabbatar da cewa mayakan sun harba akalla rokoki goma, amma kafafen yada labaran yankin sun ce adadin ya zarta haka. Kuɗi daga cikin maharan sun mutu a aron gama da suka yi da jami'an tsaron yankin. Akalla ɗan sanda ɗaya ya jakata. Kafar yada labaran Tolo a Afghanistan ta faɗi cewa an ga wani jirgin sama mai saukar angulu yana shawagi a yayin da yake auna maharan a wuraren da suka ɓoye a kusa da masallacin na Idga. Shugaba Ashraf Gani wanda ya ci gaba da jawabinsa a wajen liyafar ya ce waɗannan hare-haren ba za su firgita Afghanistan ba. Ya kuma ce dama gwamnati ta shirya don kuwa irin wannan lamarin a ranar sallah. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da zaɓukan 'yan majalisar dokokin Amurka na rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ke ci gaba da karatuwa, 'Yan jam'iyyar Republican na sa ido a kan farin jinin shugaba Donald Trump wanda a yanzu yake kusan kashi 42 cikin 100. Kwarjinin shugaba Trump ya ci gaba da kasancewa kasa da kashi 40 cikin 100 bisa wasu sabbin binciken ra'ayoyin jama'a guda biyu da aka gudanar. Binciken ra'ayoyin jama'a da kamfanin Gallup ke gudanarwa mako-mako ya nuna cewa kashi 42 cikin 100 na Amurkawa sun gamsu da salon shugabancinsa yayin da kashi 52 kuma ba su gamsu ba. Wani sabon bincike kuma daga jami'ar Monmouth ya gano cewa kashi 43 na Amurkawa sun gamsu da salon mulkin Trump a yayin da kashi 50 cikin 100 kuma ba sa jin daɗin salon mulkin nasa. Bisa tarihi jam'iyyar shugaban ƙasa takan yi asarar kujeru da yawa a zaɓukan rabin wa'adi idan farin jinin shugaba ya yi ƙasa da kashi 50 cikin 100. tsofaffin shugabannin amurka bill clinton da barack obama dukansu sun rasa kujeru fiye da hamsin a majalisar dokokin Ƙasar. a zaɓukan rabin wa'adi na farko da aka gudanar bayan hawan su mulki kuma farin jininsu a wancan lokacin ya ɗanɗara na trump a yanzu madugun jam'iyyar adawa na ƙasar zimbabwe ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa gobe laraba kotun tsarin mulkin ƙasar za ta yi watsi da sakamakon zaben ƙasar da aka yi ta kuma yanke hukunci da zai daɗaɗa wa jam'iyyarsa ta mdc Mr. Nelson Chamisa ya ce jam'iyyarsa na da tabbacin cewa an tafka magudi wajen fadda sakamakon zaben. Hukumar zaben kasar ta sanar da cewa shugaba Emerson Mnangagwa na jam'iyyar Zanu PF shine ya lashe zaben da aka yi ranar talatin ga watan Yuli inda ya samu galaba a kan Chamisa da kuri'u fiye da kashi shidda. Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ga gaishe-gaishen sallah karo na biyu da Jummai Ali ta haɗa mana. Ma sauraro yau fa take sallah. Assalamu alaikum masu sauraro ya aka ji da hidimomin sallah. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da kashi na uku na gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka albarkacin wannan rana ta sallar layya. Za mu fara gabatar da gaishe-gaishe na yanzu daga jihar Maryland mu gangara zuwa unguwar Bronx birnin New York. Salamu alaikum iyayena da 'yan uwana gidan alhaji na gudu bakin ruwa kano ina yi muku barka da sallah ina fatan kun yi sallah lafiya ina gaida hajiya magajiya ina gaida alhaji mutari ina gaida alhaji badamasi ina gaida hajiya a sindiki ina gaida hajiya suke sindiki ina fata kun yi sallah lafiya ina kuma gaida dr kabir alfindiki da iyalinsa barka da sallah barista mb shehu a fage ina kuma gaida barista Ismail abdulaziz ina gaida aliyu garba a kaduna da iyalinsa barkanku da sallah ina gaida ƙawata ladidi abdullahi a zaria da 'ya'yanta ina gaida honorable sumaila nabara kedi a zaria ina gaida Alonso da Ahmed a fage, ina gaida Abdulkarim Sharif a fage, ina gaida dukkan mutanen bakin ruwa, ina muku barka da sallah, Assalamu alaikum. Allah ya maimaita mana ko? Amin, amin, na gode. Assalamu alaikum, wannan gaisuwa ne na barka da sallah ni ne alhaji Amin mahmud abbas daga nan south bronx a birnin new york na amurka farko na gaida babana baba karami abbas da babana malam lawan abbas ina gaida baban moro abbas da babar rufayi abbas tare da mai dakinsa ajiya hausi so salga ina gaida baba isa abbas tare da mai dakinsa ajiya amina ina gaida dukansu dai daga birnin kumasin ghana kenan sannan ina gaida babana malam sumaila daga birnin abuja daga najeriya ina gaida kuma babana razaku tare da alhaji usamatu dukansu daga gusau a najeriya ina gaida babban yayana kuma alhaji gali no abbas tare da haji suleiman ina gaida kani na haji mubarak na wurin babana malam hassan shayi to ina gaida kuma ina da kani na Nuruddin tare da Ustaz da Faila duk musu gaisuwan barka da sallah a can birnin Kumasin Ghana. Ina da Alhaji Misbahu Lamin da Ibrahim Ibi Ausa duk musu gaisuwan barka da sallah ana fatan an yi sallah lafiya. To ina da rafani na kuma sarkin kantoshi na Ghana gaba daya Alhaji Baba Arama ina masa gaisuwa na fatan an yi sallah lafiya. sannan na gaida ina gaida mana safura mana safura mahmud abbas ina mata gaisuwan barka da sallah tare da kanina fati da ajiya hamdiya da anil hayya ina kuma gaida amadu tare da nafi baki da ina dukkan suna musu gaisuwan barka da sallah na fatan ayi sallah lafiya to ina gaida alhaji yakubu uba daga a can bulunkutun najeriya maiduguri na masa gaisuwa tare da abokinsa alhaji bashir mazaunin Legas da kaninsa Alhaji Abdul Rashid. dukkan suna musu gaisuwan barkar sallah na fatan ai sallah lafiya. Na gaida Haji Mustapha Isa Alwais yayana kenan babban yayana Haji Mustapha Isa Alwais tare da Haji Muftau Airport Runabout da shi da kaninsa Haji Mubarak dukkan suna musu gaisuwan barkar sallah na fatan ai sallah lafiya. To na gaida baba ni na kuma Hajiya Safura ba tare da Baban fulera da baba na da Baban na nasira dukansu na musu gaisuwan barka da sallah na fatan ayin wannan sallah lafiya to ina gaida baba na ajiya kan dai matan tsohon limamin gari marigayi alhaji murana na mata gaisuwan barka da sallah tare da nata iyalai duka baki daya to ina gaida malam abdushakur da shi da mai dakinsa dukansu ina musu gaisuwan barka da sallah to ina gaida kanina kuma mata da uzaima da mamaito da saliha dukansu ina musu gaisuwan barka da sallah na fatan an yi sallah lafiya allah maimaita muna kuma ya guna muna sabon shekara kuma lami lafiya to daga karshen na gaida iyalai na ajiya rashida lawal abbas da ajiya maryam ustaz muhammad sani na musu gaisuwan barka da sallah to ina ga da sauran jama'a duka baki daya umman duniya baki da na musu su barka da sallah musulmai baki da assalamu alaikum assalamu alaikum ni ahmed da ta wajen kasa america ina so na gaisuwa da gago ta kabuga da baba tijjani da baba audu da baba awolo da kuma lamidu sabo da nura sabo labib sabo da kuma abba sabo kuma salisu sabo da abu samad a kuma hanga ina so na gaishe da usman nasir mustapha nasir da kuma jamila nasir hanga kuma ina so na gaishe da sani da ali ina so kuma na gaishe da yahaya sabuwa da musa sabuwa ina so na gaishe da abbati abubakar yusuf da kuma kanti jaji a isawa ina so na gaishe da sarkin isawa da dan amur da sabiyar muhammad da kuma dad jama'a ina fata za su yi sallah lafiya assalamu alaikum ce umar daga connecticut usa ina gaishe da gogorabi sannan kuma da mustapha da su usman da su jamila da asiya da anisa da fadosi sannan kuma abuja ina gaishe da ajiya mai jadda da su ummi da baba abba da sauransu sannan kuma ina gaishe da ina isawa a fatas kuma ina gaishe da da abati ina fata da kowa za su yi sallah lafiya. Assalamu alaikum. Wannan gaisuwa sallah ce zuwa ga iyalan gidan Alhaji Wakala mai magani na Gusau a Zamfara State. Gaisuwa ne ya fito daga Munne a nan Amurka a Nigeria. muna gaida ku duka kuma muna muku fatan zaman lafiya a kasan zamfura dan shin an ji wanga gaisuwan daga manir ne da duka yan uwaye gaba daya salamu alaikum ana shan waɗannan gaishe-gaishe ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to za mu leƙa jihar north carolina mu karɓi wannan gaisuwa cikin zabar manci kafin mu garzaya zuwa jihar pennsylvania ai mayo omar mega ay da grisboro da america gorai, grisboro north carolina ay ngare dai irko kantin ko gab koyo irkoñir laaɓo no lakkal kene amérique kare goode niger kante laaɓo ayga ŋaare mo arsilaamu bukey mi hellesi irkomi yaafa e irmo kanci ndi irkomir batu ayga irko irkoga kantin koga ko irkomin no lakkal kene il laaɓo niger laaɓo e irkoy talbe an tomol gomul zumandara in kanta ayga journaliste labarno ke dunya meeda me hone ege ŋaare irkoga irkomino igo albarka kantin ko gab ko e irko talbe an to mi batmo igoyora irko mino lakkal kene igoyora ege saabu bora meeda me se pat labarno ke meeda me dunya hone meeda me ege saabi se irko talbe an to mi bana igo kilboŋe feeri igo ko nan irgo ko faham he kango te dunyara ɗum wallahi ɗumanto labarno ke he kunno irsi beyi sabi sai irko irkomi bana irko min lakkal kalkani salamu alaikum suna na da eh, ibrahim shebu bakanikin mota wanda an nan north carolina a cikin kasar amurka to ina ma ɗan uwa da abokan arziki barka da sallah da kuma allah ya mata wasu ina gaida iyalai na ina gaida fati ina gaida sumina gaida ina gaida idi ina da Ato ina da Balki ina da Sallamu ina gaida Maryam Zulam su farkar sallah da sauran yan duka ina da Ila mai sai nan karfe a nan yare a kasuwar kasa ina da Alhaji Ila shuwa mai sai da karahuna a nan kasuwar ko ina gaida lawa electrician ne mai mai gyaran wuta shi ma a nan kasuwar ko ina da Alhaji Yakubu Tayar a kasuwar ko ina da Alhaji Mamman shi ma dan kasuwa ne wanda a kasuwar ko ina da. isuhu na cewa eh, an abba shi ma a nan kasuwar katako ina gaida alan buba shi ma a nan kasuwar katako ina gaida malam ya'u shi ma a nan kasuwar katako da fatan allah mai kuma bude lafiya salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, sunana awal abdullahi abubakar na samu ɗan nijar mazamni amerika to daga farko dai ina yi ma uwa da amina arziki barka da sallah musamman man yan jarida duka na duniya baki daya ina musu barka da sallah sannan ina yi babana abubakar na samun barka da sallah ina yi ma matata aisha balkisa barka da sallah ina yi ma ɗanɗana biliyamin barka da sallah ina yi ma ɗanɗana nuruddin barka da sallah sannan ina yi ma dukkan jama'a shikal sabon gari turkuna baki daya ina masa barka da sallah sai an assalamu alaikum yan uwa ni ne alhaji da yaba gado daga nan ita bini jihar pennsylvania na farko ina ma kowa barka da sallah sallah a nijar kuma ina gaida yan uwata ina gaida babban yayana shine idrisa gado da kuma abubakar ibrahim da kuma alhaji dauda umaru eh, da kuma iyalaina da kuma yayana eh, da fatan sun sallah lahiya sannan ina gaida yata fatima gado da kuma aminatu umaru duka ina fatan sun yi sallah lahiya da kuma wata umaru da fatan duka sun yi sallah lahiya kuma allah sa mu yi sallah lahiya mu kare lahiya kuma na amurka dai mun yi sallah lahiya lau babu wani matsala alhamdulillah ala kulli hali to allah kuma maimaita mana kuma allah kawo mu kasan mu ta nijar kwanciyar hankali eh allah ba mu na mai albarka muke fata a kasan mu ta nijar da kowa da kowa sannan ina gaida hassan mai yaƙi da kuma husaini mai yaƙi to da kuma sauran yan uwa da agirin su boro da kuma na hari su burga gaba ɗaya jihar pennsylvania to assalamu alaikum jummai ali ni ne alayi da yabo gado daga nan jihar pennsylvania to allah ya maimaita mana amin amin na gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne baba sha'iwa bas daga birnin new york ina yi ma jama'an jama'a an bai ma family barka da sallah Allah maimaita muna Allah ji kan magabatanmu Allah kai mu sabon shekara sa'annan kuma ina gaida yayanni na daga birnin kumashi ina gaida baba karamin abbas ina gaida malawa abbas ina gaida alhaji rufai abbas alhaji mor abbas alhaji isa abbas da dukkan abasiya da ina musu barka da sallah sa'annan kuma a can gidanmu kuma ina yi ma jama'an gidan baba so babanmu baba so salga barka da sallah yayana alhaji Suleiman abbas ajiya sakinatu ajiya habiba baba so salga duka ina muku barka da sallah da fatan alheri allah ji kan magabatanmu allah sa sun huta sa'annan kuma ina gaida iyalina ina gaida ajiya sa'adatu yusuf ina gaida umma salma ina gaida dani ina gaida malam iliya ina gaida abdalla ina gaida farid sa'annan kuma ina gaida alhaji isa ina gaida ajiya amina da fatan alheri barkanmu da sallah allah maimaita muna sa'annan kuma ina gaida ajiya sa'ura abbas ina gaida asiya abbas ina gaida ajiya fulera nasiratu ajiya adije duka ina muku barka da sallah allah maimaita muna allah jikan magabatanmu allah kai mu sabon shekara sannan ina gaida sarkin runabout alhaji tofik mai martaba sarkinmu na runabout allah ubangiji ya maimaita muna da fatan ai sallah da fatan barka da sallah allah maimaita muna da shi da iyali shiga baki daya allah ubangiji ya nuna mana sabon shekara sa'annan kuma ina je najeriya mai duguri ina gaida malam awan limamin masallacin duriya sunna ina gaida alhaji uba tela ina gaida sauran jama'a mu na Maiduguri ga baki da Alhaji Masafa na rami ina maka barka da sallah Allah maimaita muna Allah jikan magabatan mu Allah kai mu sabon shekara sannan ina gaida Mariya ko matan Malam Awwal Allah ubangiji ya maimaita muna Allah jikan magabatan mu Allah kai mu sabon shekara ubangiji Allah ya sa mu ga sabon shekara lafiya sannan ko ban manta da kai ba Alhaji Abibu Alhaji Abibu Farakan Alhaji Misbahu Umaru ina muku barka da sallah sannan satar hango ina maka barka da sallah Allah mai mai muna rihani kuma ina maka barka da sallah Allah mai mai muna sannan kuma ina dawo nan kuma ina muku barka da sallah Alhaji Abdul Basit Alhaji Aminu Abbas ina muku barka da sallah gabaki dan mu su Allah mai mai muna Allah dukan magabatan mu mu kuma Allah kyauta karshe mu Allah sa mu gama lafiya Allah sa mu ga sabon shekara lafiya kuma dai muna nan birnin New York dai alhamdulillah ba laifi Allah Ubangiji ya sake sada mu da alheri ya nuna mana sabon shekara. Gabaki daidai ina muku barka da sallah to malama jimmai. To Allah ya maimaita mana ko. Amin na gode malama jimmai Allah saka da alheri. Masu sauraro laifin daɗi aka ce karewa. sai kuma baɗi idan Allah ya kai mu rai da lafiya. Kafin mu sallama muna fatar waɗanda Allah ya baiwa ikon zuwa aikin hajin bana Allah ya maida su gida lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa, Jummai Ali ke wa dukkan masu sauraron mu fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Allah ya maimaita mana, ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa lafiya. To a gaida Jummai Ali da gaishe-gaishen sallah. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. bisa ga cewar kungiyar kare haƙoƙin ɗan adam ta human rights watch ana ɗaukar cewa mutum ya ɓace idan ganin ƙarshe da aka yi mishi a ƙarƙashin sojojin gwamnati ne amma mahukuntan ƙasar suka ƙi amincewa sun tsare shi ko kuma ƙin ba da wani bayani akan makomar wanda aka tsare abin da ke faruwa kenan a siriya tun lokacin da aka fara rikici a farkon shekarar 2011 dubin dubatar jama'a sun ɓace a gidajen yaron gwamnati da yawan su ba a ƙara jin labarinsu ba duk da ci gaba da roƙon bayanai daga iyalan waɗanda suka ɓatan mahukuntan siriya suna ci gaba da musunta sanin inda waɗanda aka tsare suke na waɗanda ƙarshen ganin su shine a tsare sai a watan mayun wannan shekarar ne hukumomin siriya suka fara sabunta rajista fararen hula da ke nuna cewa dubban mutane da aka tsare ko suka bata tun shekara ta 2011 sun mutu sau da dama ana rubuta cewa sun mutu a sanadiyar ciwon zuciya sanarwar kwanan nan da gwamnatin siriya ke fitarwa na tabbatar da mutuwar dubban fursunonin siyasa da take tsare da su ya tabbatar da abin da al'ummar kasashen duniya suke tunani da dadewa kuma ba za su manta ba gwamnati ta dade tana kama da azabtar da kuma kashe dubban fararen hulan siriya a matsayin mai da martani kan daukar matakan lumana da suke dauka na neman yanci da kare haƙoƙinsu da kuma neman yin garan bawul a harkokin siyasa a cewar mai magana da yawun hukumar harkokin wajen amurka heather nawat a wani rubutaccen bayani. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ba da rahoton cewa akalla 'yan ƙasar Siriya 117 suna tsare ko sun ɓata ta hanyar ƙarfi tun farkon rikicin a cewarta. Mafi akasarinsu ana tunanin suna tsare ne a hannun gwamnati a gidajen yari daban-daban inda jami'an gwamnati ke azabtar da su suna kashe fararen hula don barazana da rufe 'yan adawar mulkin gwamnatin Assad. Ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare suna tattara takardu masu yawa da ƙwararan hujjoji na wannan azabtarwar da kashe-kashen suna kuma ba duniya goyon baya wajen ci gaba da la'antar gwamnatin Siriya da ci gaba da hukunta jami'an da ke da hannu a kotu daban-daban a cewar Nawat. Ƙasar Amurka da ƙarfin murya ta sake jaddada la'antar tsatsauran mulkin Assad tana kiran shi da ya kiyaye dokokin ƙasashen waje akan yadda za a kula da fursunoni wanda ya hada da barin masu lura daga kasashen waje suna duba su. Za mu ci gaba da aiki da kasashen duniya don bincikar da ƙara haske akan wannan aika-aika don ganin a hukunta waɗanda suka aikata hakan. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau ni Hafsat dan mai sauri ke cewa a kwana lafiya a ci gaba da kuma shagulgulan sallah lafiya.